بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أتكين سورة الطور جي من آية 28 يوكم زام تاشي آية 29 inda Allah ta'ala ke cewa fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbi fadhakkir fama anta bi ka bi bikahinin wala majnun ubangiji ala ce ka yi gargadi ya Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam ka ci gaba da da'awa ka ci gaba da kira zuwa ga tauhidi kar ka fasa duk abin da za su gaya maka su je su faɗa su ce ka da taɓin kai ko kai mai sihiri ne ko kai mawaƙi ne ko kai boka ne amma Allah ta'ala ya sani kai ɗin ba haka bane fama anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun kai baka kasance boka ba baka kasance mai taɓin kai ba da sababin ni'iman da Allah ya maka ta'annabta kana nan annabin Allah kuma kai mai da'awa ne zuwa ga tauhidin Allah wato kafirai sun lankaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa kamar yadda ranar muka yi bayani sun ce masa mahaukaci sun ce masa mai waka sun ce masa wato buka sun lankaya masa abubuwa da yawa wanda kuma mitin suka yi a gaban al-mughira bin shub abun nan walid bin mughira akan cewa su samu wani abu kwaya ɗaya su tsaya a kansa duk abun da suka faɗan su a kansu sun ƙaryata kansu sun ce ba zai yi su ce masa mai taɗin kai ba don suna da mahaukata a makka bai yi kama da su ba ba su ce masa mawaƙi ba abin da ya zo da shi bai yi kama da waƙa ba shi ba boka ba ne sun san bokaye kuma ba mai sihiri ba ne don ba ya kulle-kulle irin masu sihiri amma duk da haka bai hana su ci gaba da gaya masa wa'annan kalmomin ba amma dai sun tashi a wurin akan cewa su gaya masa matsafi shi yafi don shine wani abu wanda yake na ɓoye da kira ake gane shi to shine nan ubangiji ala yake ta musu raddi akan wa'in abubuwan fama an niimati bi ka rabbika kahinin wala majanun kai ba boka ba ne sannan ba mai taɗin kai ba ne Allah ta'ala ne ya yi maka ni'ima ta annabta da awa kake izuwa ga tauhidi to idan wani ya ce kai boka ne ko mai taɓin kai ubangiji ta'ala shi ya halicce ka kuma ya san kai ba hakan din ne saboda haka ya ta faɗin abin da zai faɗa amma fa zakir ka je ka ci gaba da wazinka shi yasa duk zagin da za a yi wa mai wa'azi ya dinga jurewa duk abin da za a lankaya masa a lankaya masa amma ya ci gaba da wa'azinsa haka aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce ana taba mutuncin ka kai ba za ka yi ba to ai baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutunci ba an taba sa amma hakan bai fasa bai sa ya fasa da'awar ba kuma wannan in ba wani abu bane zai zo ya wuce idan mutum ya zage ka ma sai ya kara maka daraja a wajen wani in mutum ya zo ya ce zai hana ka da'awar sai ya kara wa da'awar wato farin jini haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta fama da mutanensa kuma har Allah ya ɗaukaka shi a kansu ya ɗaukaka da'awar tasa a kansu gaba ɗaya sai Allah ya ce أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين am yaquluna sha'irun kai ba haka ma suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawaki ne saboda haka suka ce na tarabbasu bihi raibal manun muna sauraron masifun zamani su halakar da shi shi ma zai halaka kamar yadda mawaka magabatansa suka halaka irin su zuhairu da nabigatu dhubiyat haka suka ce wa manzon Allah sa sama suka ce ah ba dai mawaki ba ne, ai ga mawaka an yi mawaka a zamanin jahiliya ina suke su halaka saboda haka shi mawaki ne ba annabin Allah ba kuma abin da ya zo da shi su kansu sun sani ba waka ba ba su isa su rera alkur'ani irin yadda ake rera waka ba don alkur'ani yana da ma'auni yana da ainihin buhur yana da tafa'il mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun barun rajas alkur'ani ba za ka ɗora wannan akai ko mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun baharul kamil ko mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu wafi duk wanda ka ɗauko ɗaya daga cikin awon waƙan nan ba za ka taɓa ɗora su akan ayoyin alƙur'ani su tafi haka saboda haka sun riga sun sani cewa alƙur'ani ba waƙa bane ne ubangiji ta'ala ya ce su je su yi ta faɗa amma alƙur'ani ba waƙa bane kuma kai ma ba mawaƙi bane to amma suka ce mawaƙi ne zai halaka kamar yadda mawaƙa magabatansa suka halaka to shine Allah ta'ala ya musu radda ce, kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarabbasu ku je ku yi tajiran mutuwan tawa fa inni ma'akum minal mutarabbisin ni ma ina nan ina jiran lokacin da Allah ya da ku haka nan suka dinga jiran juna kowa yana jiran wane ne zai halaka a ciki shikenan ubangiji ta'ala kuma ya halakar da su a yakin badar manzon Allah sallama yana raye sun ce suna jiran mutuwansa manzon Allah ya ce ni ma ina jiran taku a sai halakan su ma yana hannun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dukkanin su waɗanda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wato ainihin aka ga bayan su a yakin badar kuma aka zo aka tara su gaba ɗayansa daga Abu Jahal har zuwa na ƙarshe cikin manya-manyan aka zo aka sa su a wata rijiya a badar din aka zura su a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kan rijiyan yana cewa inna qad wajanna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan yi magana da su ya kira sunan su ɗaya bayan ɗaya ya utubat bin abi mu'aid ya abu jahal aba jahal ya waye duk ya ta kiransu ya ce to mu abun alkawarin da Allah ya mana za mu yi nasara a kanku mun samu ko kuma alkawarin da Allah ya muku na azaba kun same shi na halaka shiru ba su isa su yi magana sai dina umar a lokacin ya ce ya rasulullah kaifa tukallimu ajsadallah arwaha fiha ya zaka dinga magana da jikuna wanda babu rai a cikin su manzala sassama ya ce wallahi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakin la yujibuna yace wallahi ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba amsa ne ba za su iya bayarwa ba shikenan an kashe su an gama da su kuma har an tattauna da su sun tabbatar da cewa sun halaka to da cewa suka wai suna jiran wato mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yace yana jiran ka mutu ka gama yayin ka ka mutu shi din bai zai mutu bane mutuwa kowa sai ya mutu innal manuna hiya sabilu wa man yakun lam yastahizhu bi rijlihi faka anqadi mutuwan nan tafarki ne wanda bai sa kafarsa ba ma a hanyar kaman ma ya sa ne dole ne zaka mutu kuma idan mutum ya yi burin ka mutu shi bai isa ya karewa kan ka mutuwa ba kuma ba kai ne faro ba yasa imamu shafi yake cewa tamanna unasun an amuta fa in amut fa tilka sabilul lastu fiha bi auhadi wasu mutane wai suna burin na mutu to in na mutu ai ba ni kadai bane nake bin wannan hanya mutuwa hanya ne ba ni kaɗai zan bi ta ba wasu sun mutu kuma nan gaba ma kowa zai mutu baka isa ka karewa kanka mutuwa ba to manzala ya ce musu mu ma muna jira kuma Allah ya halakar da su ya nuna manzala salama karshen su to haka nan gaskiya haka take ai ta adawa da ita ai ta adawa da ita amma a karshe kuma ita za ta zo ta wato ainihin danne barna din dole da ita za ta yi sama saboda karya fure take ba ta yaya amma in kana kan gaskiya baka da wani tashin hankali qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka da wani abu wanda zai daga maka hankali amma in mutum baya kan gaskiya fa to ƙaryansa kuma za ta kare ko mutane yau da gobe za su gane sai Allah ta'ala ya ce am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qawmun tahun am ta'muruhum ahlamuhum bihaza ko hankulansu ne suke umurtansu da haka su masu hankali wasu na cewa suna da hankali ai idan an kawo musu gaskiya ce to mu mahaukata ne ai muna da hankali ba za mu da wannan ba to shine Allah ta'ala ya wautar da hankalin nasu yace hankalin ku ne yake umurtan ku da wannan ku taiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharri ku ki karban gaskiya to kafirai ba su da hankali qur'ani ya faɗa yace hum kal an'ami bal hum abal kamar dabbobi suke sun fi dabbobi bata kuma su ma za su gaya wa kansu idan sun fada cikin wutan jahannama kafai domin duk taurin kan mutum a nan duniya in ya je lahira kuma sai ya sallama in ya ga azabar Allah wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir kaga za su ce rana kiyama in suka shiga wutan jahannama su ce da muna ji ko muna da hankali ada ba mu shiga cikin wutan jahannama ba fa za su dinga fada to amma a nan duniya wai su ne masu wayo masu hankali suna ganin masu bin annabawan nan kaman wawaye ne ba su da cikakkun hankali su suke da cikakken hankali to sai sun je aljanna amina sun je lahira sai su gane cewa su ne mahaukata sun shiga wutan jahannama sun je sun halakar da kansu su yi nadama nadaman da ba za ta yi amfani ba bangi ta ce amhum qaumun taghun ba haka ba su dai mutane ne masu ketare iyaka suna ketare iyaka ga gaskiya sun sani amma su take ta ta wurin kai kawai ai ba ba ta bayyana musu bane a baki ne suka yi inkari amma zuciyarsu sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan gaskiya yake amma girman kai da taurin kai ba zai sa su sallama ba to shi yasa duk mai girman kai ba zai zama yana kan shirya ba don ba zai iya daukan shiryan a duk inda ta zo ba sai dai in ta bangaren sa ta zo yana ga in ta wani bangaren ne kamar ya faɗi ita kuma gaskiya ba haka take ba duk inda ka same ta in kana neman shirya sai ka ɗauke ta sai Allah ta'ala ya ce أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون am ya yaquluna taqawwalahu ko kuma suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro alqur'ani haka suke cewa manzon Allah sama shi ya kirkiro alqur'ani ba Allah ne masa wahayi ba bal la yu'minun a takaice dai sun kisu imani suka ce manzon Allah sama shi ya kirkiro alqur'ani to da manzon Allah sallama shi ya kirkiro alqur'ani da Allah ta'ala da halakar da shi kamar da Allah ta'ala ke cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin wa minkum min ahadin an ma hajizi da a ce manzala sallama zai kirkiro wani bangare na alkurani ko ba duka bai ƙara wasu ayoyin bangi ta lace da masa mummunan kamu kuma mun halakar da shi za mu yanke jijiyar wuya na za mu halakar da shi gaba ɗaya kuma a cikin ku babu wanda ya isa ya kare masa wannan wannan azaba din da halaka to shikenan manzala sa sama sai ya gama rayuwarsa har alqur'ani ya gama sauka Allah bai halakar da shi ba wannan shi yake nuna cewa ba shi yake kirkiran alqur'ani ba kuma manzala sama ya isar da wannan sako to da alqur'ani daga Allah ne ba kirkiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne asali ma baya rubutu baya karatu ai na je karanto da har zai kirkiri littafi irin wannan zai iya karanta taura ne ko injina ba zai iya ba zai iya rubutawa ne bari a ce shi ya rubuto ko ɗaya wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma sun sani su din ma taurin kai kawai suke yi sai Allah ta'ala ya ce فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فليأتوا بحديث مثله سي الله تعالى يقالوا بلانتيسو yace to tun da kun ce shi ya kirkiro alkur'ani to kuma ku zo da wata irin magana magana irin alkur'ani din man in kanu sadiqin idan sun kasance da gaske suke yi ku zo da magana yin alkur'ani manzo Allah sa sama balarabe ne kuma kuna da larabawa ba ƙureshe ne kuna da ƙureshawa kuna da masu fasaha masu balaga wanda suka iya hutuba da tsara magana to da Allah ku je mana ku haɗu ko taron dangi ku yi in mutum ɗaya bai zai iya ba ku yi taron dangi ku zo da irin alkur'ani ba su iya ba to in ku kun yi taron dangi ba ku iya kawo irin alkur'ani ba ya mutum ɗaya za a ce ya ƙirƙiro alkur'ani wannan bai zai yi ba wannan shine kalubalen da Allah ta'ala yi wa kafurai kuma suka kasa ci ya jarraba su har wurare guda uku su zo da alqur'ani gaba daya dungurungun aya 100 sura 114 su zo da irinsa su ma nasu littafin irin alqur'ani mai fasaha da balaga da iya tsara magana irin alqur'ani suka kasa bangi ta ce kullu in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din zahira da mutane da aljani duk da su haɗu akan su zo da irin alkur'ani ubangiji ta dace wallahi ba za su iya ba ko da shashin suna taimakon shashi duk mutanen duniyan nan su haɗu da aljanin duniyan nan a zo a yi taron dangi a yi karo karon fasaha da balaga da ilimi da labarai da hikimomi wallahi ba a isa zo da irin alkur'ani ba saboda alkur'ani maganar Allah ne ba abun da yake daidai da shi wa mal qur'anu makhluqan ta'ala kalamun rabbi an jinsil maqali qur'ani Allah ne ya saukar da shi bai yi daidai da irin jinsin sauran magana ba ko kaɗan ko mai ƙala zarrace to shikenan wannan sun kasa sun kasa zuwa da wannan to sai ubangiji ta ya sake kalubalantar su da su zo da sura goma a bi su bashin sauran surori ɗari da kuɗi am yaquluna iftara qul in iftaraytuhu fa'tu bi ashari suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum salihin suna cewa kai ka kirkiro alqur'ani to ka gaya musu idan ni na kirkiro alqur'ani ku zo da irin da ku zo da sura goma kawai irin alqur'ani wana kuma ku kirkiri naku kuma ku je ku kira duk wanda za ku yi kira daga cikin ku da aljani da kowa wanda zai taimaka muku in dai daga suke. kuke na ma dai ba su iya ba sura goma kawai ta gagare su cikin Allah ta ya sake kalubalanta su su zo koda da sura ɗaya in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatubi bi suratin min mithlihi wad'u a min dunillahi in kuntum sadiqin in kuna shakkan qur'anin nan ba daga Allah ba bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro shi to ku zo da koda sura ɗaya mana a cikin alqur'ani ku kira duk wanda za ku iya kira na allolinku da aljani da komai da bokayenku da masu tsafin ku ku zo ku haɗu ku kawo irin alqur'ani inda gaske kuke yi nan ma sun kasa ko da sura mai aya uku kawai kamar inna a ɗaya kalkausa ba za su iya ba su kawo wata magana mai balaga da in alkurani ba su isa wannan ya gagare su bangi ta dace tun da sun kasa har abadan abada ba za su iya ba kuma har duniya ta tashi babu wanda iliminsa zai kai ya yi wani rubutu na littafi irin alkur'ani bai isansa ba nan ya tabbata qur'ani daga Allah ne ba kirkiran sa aka ba ai in kirkira ne yanzu kamfani suka kirkiro wani abu sai kaga wasu kamfani sun kokoye su sun kirkiro ko mota kamfani nawa muke da shi kala kala haka nan handset haka nan abubuwa da yawa na kwamfuta za ka samu kamfani ɗaya ne fara sauran su ma suka yi sai ga kamfanoni sun fi ɗari ma kala kala daban daban to amma wannan sa aka yi shi yasa amma qur'ani da ba sa aka yi ba duk ƙwarewar mutum bai sai zo da irinsa ba wannan shi yake nuna shiriya ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar wa al'ummarsa domin su samu tsira duniya da kiyama sai Allah ta'ala ya ce An خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون Ubangiji ta ce am khuliqu min ghairi shay'in ko kafuran nan an halicce su ba tare da mahalicci bane shine ma'ana min ghairi shay'in ba wanda ya halice su haka kawai suka tsiro a cikin ƙasa wannan zai yiwu am humul khaliqun ko ma su ne masu halitta din ko kaɗan su kansu sun san ba haka bane kuma sun yi itirafi da hakan wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah inda zaka tambaye su waye halicci samai da ƙasa za su ce maka Allah waye halicci kawunan su za su ce maka Allah ba su suka halicci kansu ba a to kuma sai su kasa gane cewa Allah ta'ala shine kawai ya cancanta a bauta masa to wannan shine dabbancin kafuran kenan amma da suna da hankali sun da sun yadda shine mahalicci to ko shakka babu za su yi imani shi yasa kafurai sun yadda da tauhidur rububiyya cewa Allah shi halitta shi kaɗai ba wanda ya taimake shi sun yadda da wannan sai dai mulahida daga cikin falasifa suka ce kawai Allah ba shi ya halitta ba wannan kuma taurin kai ne fa ba wai ba su sani ba ne a zuciyarsu san Allah ne sai suka ce wai halittar na haka kawai ta samu illatun ne fa'ila haka kawai wani illa wani dalili kawai sai sa suka tsiro nan mutane sai suka tsiro suka yi ta tsirowa kawai amma ba su da malici kaga mai hankali ba zai yadda da wannan haka na masu geography suka ce asalin halittar nan wani kwaro ne shine asalin mutum wai kwaron yana girma yana ana samun ci gaba yana haɓaka har ya dawo mutum haka so a wurin su ga wannan duk rashin sanin Allah ne subhanahu wataala kuma taurin kai ne don an halicci mutum da fitiran ya gane Allah shine mahaliccinsa saboda haka Allah ta'ala ya kalubalance su ya ce to idan a tambaye su su suka halicci kansu ba halittansu aka yi ba sammai da ƙasai haka kawai suka faɗo sai aka gansu kawai ba zai taɓa yiwa ba duk inda ka yawo ka je ka ga gida a gine da rufinsa da komai to ka san akwai birkila akwai lebura akwai kafinta akwai fenta a duniya su suka haradu suka yi wannan abu ba wai gidan ne haka kawai sai mu ga muna zaune ga fili sai mu ga blog yana zuwa yana tsoruwa da kansa yana saita kansa a haka haka filoli su zo su tsaya shikenan katako ya zo ya joni kusa ta zo ta shiga shikenan sai kwano ya zo shi ma ya makale shikenan gida ya haɗu a yanzu in ka ga haka rugawa da gudu za ka yi <laughs> kila za ka ci alkyawa da za ta tashi to haka nan tun da gida ma na duniya irin wannan karamin abu bai isa ya kansa ba ballantana mai da kasai ballantana halittun duniyan nan wanda suke tsakanin sama da ƙasa in ka je koguna manya-manyan koguna su teku ka ga yadda suke toro ruwa abun tsoro kamar za ka halaka in kana gabansu ai kasan ba su suke juya kansu ba akwai mai juya su shine ubangiji subhanahu wataala wannan sai ya kara maka tsoron Allah ya kara maka imani da Allah subhanahu wataala amma kafurai taurin kai ne kawai wannan bai sa su ba ba sani ba sun sani amma bai sa sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa sun yi imani da ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce am khalaqus samawati am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ko su suka halicci sammai da kasai ne su kafurai ana tambayan su ako kafirin da ya sai ce ni na halicci sama ko ni na ci kasa mutum bai isa ya faɗa ba Allah ta'ala lace balla yuqinun su ba su da yaqini suna cikin shakka da ɗinwa a cikin rayuwarsu da ya kamata su samu yaƙinin Allah ta'ala shine kawai cancanci abota masa tunda sun yadda shine wannan halittan kuma babu wanda ya taimake shi ba yanzu kai za ka ɗora rumfa sai wannan ya rike maka ta can wannan ya rike ta can kafin ka iya gyaggyara ta to amma ka duba saman nan gaba ɗayanta ta mamaye duniya ta fi karfin duniya amma kuma ba wanda ya taimaki Allah ta'ala ya gina sammai haka ba wanda ya taimaki ubangiji ta'ala ya shimfiɗa ƙasa ga ta nan kana taka ta bata da iyaka Allah shi yi wannan kafirin nan ba su suka yi ba to don me yasa ba za su yi imani da mahalicci ba wanda ya wannan halittan yanzu ba shi ya cancanta abu sa masa ba sai ka je ka ɗauki wani abu wanda shi ma halittansa aka yi sai ka mai da shi shine abun ka saboda karancin hankalinka ko rashin hankali to ya kamata mutum ya zama mai hankali mai wayewa ya gano wane ne mahaliccinsa sai Allah ta'ala ya ce أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم عندهم خزائن ربك ko kuma akwai taskokin Ubangijinka ne a wurinsu wato sito-sito na arzikin Allah su suke saukar da ruwan sama ne su suke azirta jama'a su suke ba da iskan da ake shaƙa a rayu wallahi ba su wani to ya za su yi ba za su bauta mai irin wannan ba am humul musaitirun ko kuma su ne suke galba akan halittan Allah subhanahu wataala suna tasarrufi cikin mulkin Allah yadda suka ga dama su azirta wannan su talauta wannan su ba wannan lafiya su tsora wannan rashin lafiya su suke yin haka ba su bane su ma ba su isa su ba wa kansu lafiya ba balantana su ba wani to tunda haka ne a koma zuwa ga mahalicci wanda yake tasarrufi a cikin halittansa yadda ya ga dama shi ya halicce mu kuma shi yake sarrafa mu yadda muka ga dama yadda ya ga dama ubangiji subhanahu wataala to wanda yake da hankali shi zai gano haka amma wanda bai da hankali ba zai taba gane haka ba shi yana ne yana ta rayuwarsa baya tafakkuri baya tunani cikin halittun Allah ballanta na ya kara masa imani ya kara masa tsoron Allah taskoki na arziki suna wurin Allah ta'ala shi yasa su ma in suna neman arzikin a wajen Allah suke nema hakanan Allah ta'ala shine mai cikakken mulki mai sarrafa komi yadda ya ga dama to amma mutum bai isa wannan ba to ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ikonsa da girman halittansa da yayi domin ya ƙara maka imani sai Allah ya ce أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان ubangiji ta'ala ya ce amlahun sulamun sullamun ko suna da wani tsani ne ya yastami'una fihi da suke hawa sama su je su dinga sauraron maganganun mala'iku a cikinsa su je saurari wahayin da ake saukarwa ainihin manzanni shin suna hawa tsani can sama in Allah ya saukar da wahayi ya gaya mala'iku su ji labarin har su sauka ƙasa ballantana su gane cewa su akan gaskiya suke ko alama mutum bai isa ya hau sama ba falyati mustami'uhum bi sultanin mubi in sun ce haka ne to me zuwa ya sauraro maganan mala'ikun na wahayin to ya zo da dalilinsa dalili mabayani inda gaske ne ba isa ba ba san me ake faɗa a sama ba to shikenan ba su da hujja abinda suke a kansa ba abun da wahayi ya gaskanta shi bane son zuciyarsu ne kawai to amma alqur'ani da abubuwan da manzala sa sama ya zo da su duk gaba wahayi ne wahayi ne yake gaskanta shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzo Allah ba magana da son zuciyarsa duk abun da kaga wahayi ne yake sauka masa wahayi ne to ku kuma ba ku da wahayi kuma kuna ganin ku ne akan gaskiya to shine ubangiji ta ce in kun ce kuna zuwa sama ku je ku saurari wahayi da maganganun mala'iku to ku kawo dalilin ku akan haka in kun kawo hujja sai zama kuna kan gaskiya kenan in ba ku ba kuma ba ku da kan ba ku kan gaskiya kuma ba su da hujja ba su isa su ce wahayi ne ya sauka musu ya ce su bauta wa gumakawa ko su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaye ba sai Allah ya ce am lahul banatu wa lakumul banun ubangi ta ya ce am lahul banatu ko kuma su ce wai Allah yana da ƴaƴa mata sannan wa lakumul banun wa lakumul banun ku kuma kuna da ƴaƴa maza haka kafirai suke cewa wai ƴaƴa mata su ba su da daraja saboda ba sa iya yin yaƙi saboda haka sai suka ce ai Allah yana da ‘ya'ya mata su ne mala'iku wasu ma har suke bauta wa mala'ikun su kuma suna da ‘ya'ya maza kenan sun fi Allah subhanahu wa ta'ala tunda su ba su yadda da ‘ya'ya mata ba sai maza tunda a zamanin jahiliya bunne ‘ya'ya matan suke yi wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim يتوارى من القوم من سوء ما bushira bihi أيمسكه ala hunin أم يدسه في التراب ala sa'a ma yahkumun idan aka yi wa mutum albishir an haifa masa ya mace to kuya yake ba son a ganshi a zamanin jahiliya yana ta kuya yana ta kuya don da an ganci ah mace aka haifa maka abun kunya ne wannan abu a sai mace aka haifa maka sai su dinga kuya kaga mutum ya yi ni fiskansa a ɗaure da an masa albishir an haifa masa mace sai kuma ya kama tunanin to yanzu ya zai yi da wannan yarinyar da aka haifa masa ya riƙe ta ya dinga walakanta ta a rayuwarta ko kuma je ya sa ta a cikin turbaya bunne ta Allah ta ya ce tur da abin suke hukunta kuma hakan suka dinga yi sai su je suna tona rami suna bunne yaran wasu yaran ma sai sun girma sun girma tukunna da wayonsu sun san babansu sun san daɗin iyaye shikenan uban sai ya ce wa uwar bari mu je mu gaida dangi a ƙauye kaza sai ɗauki yarinya sai je can bayan gari ya tona rami sai tura ta kawai ya je bunne ta wai shikenan ya huta aka ‘ya'ya mata ake musu a zamanin jahiliya ko ta kisa ta sai na umar ya ce abubuwa guda biyu in ya cina daya ɗaya ya yi dariya ɗaya kuma ya kuka wato abubuwa ne na jahiliya ya ce wanda yake kukan shi ne yana da wata ‘yarsa wanda ta girma ta yi hankali a zamanin jahiliya sai ya ɗauke ta ya tafi bayan gari da ita je tona rami shikenan sai kama ta zai tura ta cikin rami tana cewa baba ka bar ni tana ta shafa gemunsa kai haƙuri baba amma sai da ya tura ta cikin wannan rami tana ihu tana ihu yace yana zaune a bakin rijiyar har ta daina kuka tabbatar ta mutu tukunna sannan bar wuri yace ya tuna wannan sai kuka kaga a sai wato musulunci shi gyara mutane kwakwalansu su ina rayuwar da ake ta da ta jahiliya rayuwa ce ta dabbanci yace wannan abu yana damunsa wanda in ya tuna kuma yake dariya shi din ma rashin wayo ne da hankali irin na jahiliya suna da gumaka da suke bautawa ɗakin kawa kuma suna da wasu a gidajensu wanda ba sai sun sha wahala sun zo ɗakin kawo ba sannan suna da na tafiya a hanya wanda za su dinga bauta wani na ka samu nasa dutse ne wani itace ne wani kuma dibino ne ya ce to shi nasa sai ya zama dibino ina tafiya a hanya yana bauta masa to shi kenan sai wata tafiya sai yunwa ta kama shi bai da abincin da zai ci yunwa ta matsa masa ya kalli dibinon nan kuma shine allansa abun bautansa ya kalle shi shikenan sai ba shi hakuri kawai ya ce kai hakuri sai cinye shi shikenan ya cinye allansa <laughs> ta kaga wannan abun dariya ne to da Allah in ba musulunci ba mai gyara mutane hankalinsu kuma Abdullahi bin Abbas ya ce mutum zai ɗauki dutse shine abun bautansa din yana tafiya a hanya yana bauta masa in ya samu wani dutse mai kyau da ya fi shi sai yadda wannan ya fasa ya zama allansa sai ya ɗauki wannan mai kyau kuma shine allansa yanzu haka akwai dabbanci a ciki to shi yasa musulunci shi ya wayarwa da mutane kai to su mutane jahiliya ba sa son yaya mata kuma bunne su suke yi kuma ranar alkiyama za a tambaye za a tambaye waɗanda aka bunne din wa izal ma'udatu su'ilat bi ayi zambin qutila za a tambaye yarinyar da aka bunne a tsaye da su da wanda ya bunne ta a ce wani sababi ne yasa baban ki ya bunne ki sai ta ce qutiltu bi ghairi zambi ya kashe ni ban yi wani abu ba ba laifin da nake wani laifi kai ba laifi sai Allah ta'ala ya kama shi to matan da suke walakanta irin wannan walakancin to ne kuma suka ce wai Allah yana da 'ya'ya mata su kuma suna da 'ya'ya maza alakum dhakar wa lahul untha tilka izan qismatun dhiza kaga wannan rabo ne na zalunci kai ka ba kanka maza saboda baka son mata kuma ka ce Allah ta shi 'ya'yansa mata ne kuma haka nan mace abun walakanci ne a wannan lokacin ba ta gado suka ce kaifa nudil mirasa malla ya yahmilu sayfa wanda ba iya ɗaukan takobi ya je yaki ya za a ba shi gado saboda haka mata ba sa gado a zamanin jahiliya musulunci ne da ya zo ya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayin ya ce a bawa mata gado su ma suna da haƙƙi to amma yanzu matan ana ba su kashi ɗaya cikin kashi biyu na namiji sai wasu suka ce a'a dole sai an daidaita su wai kamar yadda in an kasa uku sai a bawa namiji kashi biyu mace kashi ɗaya ya'ya sai suka ce ina rabi da rabi za a yi wai ba za a bambanta mata da maza wai za su nemo wa mata yanci ka duba matan da da ko naira ɗaya ba sa gado musulunci ya nema musu yanci kuma saboda bukatar namiji ya fi mace shi sai aka ba shi gado mai yawa ita kuma aka bata rabin nasa wai amma sai an daidaita yanzu kai saurayi ne kana da abun nan kana da yar uwarka budurwa cikin sai aka raba maka kuɗi dubu ɗari uku kai dubu ɗari biyu ta dubu ɗari kai kana bukatan aure kana bukatan gidan da zaka zauna da matar kana bukatan ɗan jari ɗan sana'anka da zaka yi ka riƙe auren zaka yi tafi ne kullum ita kuma za a yi aurenta a kai ta gida a kawo mata sadaki a nema mata gida kuma a dinga ciyar da ita don Allah wane ne kudin sa za su dade sai naka ya kare nata bai kare ba dawainiyar ka yafi nata yawa to amma duk da haka wai wanda basu gane ba sai suka ce wai ba yi adalci ba sai dai a daidaita namiji da mace hawa mana tana gidan mijinta ana daukan dawainiyar ta kai kuma kana daukan dawainiyar mutane da yawa kuma wai a ce daidai da daidai za a riba muku wai hakan wai shine adalci saboda rashin sanin menene adalci sannan haka nan mace a zamanin jahiliya ana gadon ta ita kanta idan mutum wansa ya rasu ya bar mace sai a riba ta cikin gado ya rasu ya rasu ya bar mata uku ko hudu to kai ka dauki ɗaya wannan ya dauki wannan ya dauki ɗaya ko tana so ko ba ta so shikenan ta shiga cikin gado kawai ta zama matarka ba wani daura aure ko wani abu an riba wancan ma ya mutu a riba wannan ya ta wannan ya ta duk inda rabon ya fada kuma dole ta bata ita ta ja ba kaga wannan ai mulkin kama karya kenan to musulunci sai ce sam ba yadda da wannan ba ba a riba mata gado sai ma a basu in sun gama ta kaba kuma su auri wanda suke so to duk Allah wa ya samu wa mata yanci musulunci amma wanda ba su gane ba su kace a wai musulunci ya takura wa mace sai an nema mata yanci duk abun da namiji zai mace ma za ta sai an nema mata yanci saboda rashin sanin yanci ana son ta walakanta ne fa ta dinga yawo cikin jama'a tana wash aikin wahala ana ta walakanta ta ta zama bandaga za ku namar tsari babu shigan mutunci babu komai tsirara tsirara wai shine an sama mata yanci kenan ya zama ba ta da daraja fasikai ya zama ba sa tsoronta to wannan shine an sawa mata inci to wannan duk shi sanin addini ne ka je kai ta karanta wasu abubuwa na rayuwar duniya kawai ka manta da addinin ka to ai musulunci shi yake sita mutum kwakwalwarsa ba wasu karance karancen ka na kafurai ba wanda Allah ta'ala ya ce musu dabbobi kuma ka zo ka fifita shi akan me akan na addinin musulunci wayewarka da dabarar ka shine me shine ka fahimci wannan addinin hakikanin fahimta ka san girman Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa anan ubangi ta'ala yana zargin kafurai wai sun ce Allah yana da ƴaƴa mata amma su kuma yana da su kuma suna da ƴaƴa maza don su walakanta Allah subhanahu wa ta'ala da ƴaƴa mata da ƴaƴa maza dukkan Allah ta'ala ne ya halicce su wanda ya ga dama ya bashi mata wanda ya ga dama ya bashi maza wani kuma a haɗa masa maza da mata kuma kowanne albarka ake so sai matan su yi albarka mazan ba su yi ba ko kuma duka su yi albarka ne sai kaga an haifa maka mace kai kana ganin an haifa maka ɗawainiya sai Allah ta ya musu albarka sai zama su ne za su share maka hawayenka a duniya kana murna ka samu namiji sai zo ya zama ɗan daba ko ɗan ɗaukan amarya ya zama ɗan ta'adda kawai a gari ya zo ya dinga sa maka hawan jini har ya kashe kama baka da kwanciyar hankali to kaga mai albarka ake nema imrana da ya nemi a bashi da namiji ba sai aka bashi maryam ba ya ce rabi abin da maryam kai sai sai matar sai ta ce rabbi inni wada'tuha untha ai mace na na haifi mace ne ya Allah zakariya na haifi mace ne to kaga shi ko namiji yake so ya abin nan ya sashi a masallaci ta sashi a masallaci ya dinga bauta Allah ta'ala Allah ta'ala ce wa laysa zakaru kal untha wato namijin da kika neman albarkansa bai kai wannan matan da muka baki ba ita ce Maryam shi kenan sai ta kuma mata mai albarka mahaifiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam saboda haka albarka ake nema to mutane jahiliya ba su gane wannan ba ko kaɗan ba su gane sai suke kin ƴaƴa mata sai Allah ta'ala ya ce am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun ubangiji ta'ala ce am tas'aluhum ajran ko kana neman kana tambayan su lada ne wato ladan da awar da kake yi shin da'awar da kake kana neman su biya ka ne in ka zo kai wa'azi ka ce kowa kawo naira ashirin ashirin ko talatin talatin kuɗi kake cewa a tara maka don wannan din zai sa da'awar ba za ta karɓu ba ko to manzo Allah sassama baya haka ka zo ka tara jama'a ka yi ta wa'azi a ƙarshe kuma ka zo ka yi bara to kaga sai a ce to dama ka yi wa'azin don bara ne don a baka abun duniya to wannan kan zai sa ba za a karɓi wa'azin ka ba to manzo Allah sassama haka yake yi ne ba haka yake yi ba ina neman lada ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to me zai hana mutanen nan su gane ne tunda ba a tambayan su komai kuma shin ana tambayan su ne kuɗi su dinga biyan da a wanda ake musu fahum min magramin musqalun su suna shan wahala wajen biyan wannan kuɗi babu ba ma tambaye su bare a ce an matsa musu ko an tsora musu abun da ya fi karfin su tsakani da Allah manzala ta sama ake sa kuma dukkan annabawa haka suka gaya al'ummatan su ba ma roƙon komai a wurin ku muna isar da sakon ne don Allah kuma shi yasa da'awan ya samu karɓuwa kuma suka samu izza akan mutanen su to haka nan dukkan mai wa'azi ko mai da'awa ko mai karantar da al'umma ya yi tsakaninsa da Allah ba yana neman masu sauraron su biya shi bane in kana neman masu sauraron su biya ka to da'awar ba za ta yi mutunci ba in suka in ba su baka ba ranka ya ɓaci da su ka dinga jin haushin su in sun baka dan kaɗan kare na in sun baka da yawa shikenan sai su cire maka ka yanzu ba don Allah kake ba saboda kuɗi kake duk lokacin da ka zo wurin karatun ko za ka samu kwastomomi da yawa ko ba za ka samu ba uku in jama'a da yawa suka taru to yau za a samu kuɗi da yawa kenan kai murna in jama'a suka zo yan kaɗan sai ka ji haushi yau ba za ka samu abu duniya ba dan abun da za a samu dan kaɗan ne to ka ka shigar da kanka wahala kawai amma in kana yi tsakani da Allah fa ko mutum ɗaya ne ya saurara Allah yi wa karatun albarka don manzo Allah sa sama ya ce la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin mutum ɗaya ya shiryu da sawabin da'awarka ya fi baka jajayen raƙuma jajayen raƙuma a lokacin su ne dukiyar da tafi kowace tsada yanzu a ce ya fi a baka garken jiragen sama mutum ɗaya shirya da sababinka shikenan kaga kai kana da wannan falalan babu ruwanka to amma idan za ka dinga tambaya kana tambaya kuma a ƙarshe ba za ka zo ba za ka dinga gaya musu gaskiya ba yawa don dole ne ka dinga kula da me suke so ka faɗa me suka fi me suka fi so suka fi marmarinsa shi za ka dinga kwakulewa kana faɗa a wajen wa'azi kuma dole gaskiyan ka dinga lulluɓa wata domin za ta dinga hawa akan su masu sauraron ila su daina zuwa wajen wa'azin naka ballantana su baka wani abu to amma in ka dogara ga Allah ta'ala baka neman komai a wurin kowa a wurin Allah kake nema to sai ka yi da'awar taka a cikin ikhlasi tsakaninka da Allah kuma ta samu karɓuwa ba tare da an zarge ka da wani kuɗayin abun duniya ba wannan haka annabawa suke yi haka na kuma ya halatta ko kuma ya wajaba malamai magada annabawa annabawa su ma su yi su bi wannan ainihin wato tsari din sai Allah ta'ala ya ce أم عندهم الغيب فهم يكتبون Ubangiji ta ce am humul gaibu ko kuma sun san gaibu ne su suna rubutawa da suke cewa wai a ɗali manzala sallama mawaƙi ne ai mutuwa za ta zo ta ainihin gama da shi mu saurare shi zai mutu kamar yadda mawaƙa magabatansa suka mutu to shin sun san gaibu ne cewa manzala sallama zai riga su mutuwa wa ya gaya musu wannan don sanin randa da za a mutu wannan gaibu ne ba wanda ya san shi sai Allah ta'ala to shin suna da ilimin gaibu ne wai mu jira shi har ya halaka ha to ku ba kuna da garanti ba za ku halaka yanzu ba shine Allah ta'ala yake zargin su da wannan saboda haka sai kana ta burin mutum ya mutu ya mutu dai bari dai ya mutu ya ba mu wuri to kai fa ka san ran da zaka mutu kila ka riga shi mutuwa to shine Allah ta'ala ya ce shin sun san gaibu ne hadda za su dinga irin wannan burin babu wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wataala babu wanda ya san yaushe zai mutu ko a ina zai mutu sai ubangiji subhanahu wataala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu sama da ƙasa sai Allah subhanahu wataala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba kuma gaibu kashi ɗaya ne ba kashi kashi ba bai kaso kashi biyar ba kamar yadda wasu suke faɗa ka zo kai ta lissafe lissafenka abubuwan da ma an zala Allahu bi hamin sultani Allah bai saukar da dalili akan su kuma babu wani malami magabaci da ya kasa gaibu ya ce kashe kashe ba inda zaka samu wannan a littafi ko shekara dubu za a baka kana bincike ba za ka same shi ba tafin magabata cewa akwai gaibun da Allah ya sani akwai wanda mala'iku suka sani akwai wanda ainihin annabawa suka sani akwai wanda waliyai suka sani akwai wanda kafurai suka sani wai saboda gaibun ya zama abun banza har kafuri ma ya san shi aga an ci mutuncin gaibu siffan da Allah ta'ala yake ta nanata alqur'ani shi kadai ya santa yana alfahari da ita to kuma ka zo ka ce wai kafuri ma mai fitsari a tsayewa ya santa to da ba ta da daraja kuma duk hanya ce ta neman a halakar da jama'a in wani wali ya faɗi abu sai a ce ai wannan gaibu ne shi yana hango abun nan lauhil mahfuz yana hango lauhul mahfuz saboda haka in ya faɗa ko ya saba alqur'ani ka bi saboda shi ya san gaibu kai kuma baka san gaibu ba amma fa arne an ce ya san gaibu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 ka gaya musu ya rasu lallai ni fa taskokin ubangiji ta'ala ba haruna suke ba dukiya ba ni nake azurta wani ba bari yan dinga dumbulowa ina ba ku. dinga dumbulowa ina ba ku Allah shine mai azurta kuma ni ba zan ce muku na san gaibu ba ni ban san gaibu ba Allah ne ya umurci manzon Allah ya gaya al'umma sai shi fa bai san gaibu ba kai kuma ka zo ka ce ya sani Allah ya ce shi ka ya san gaibu kuma manzon Allah Allah ya umurce shi ya faɗa bai san gaibu ba kai kuma ka zo ka ce Allah ya sani abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya san gaibu yace kuma ni ba mala'ika ba ne. sai mutum je ya ɗauko su ayoyi ma'anan su daban sai ya fassara su da wata ma'anan daban alimul ghaibi fala yuziru ala ghaibihi ahdan illa man irtada min rasul Allah ta'ala ya ce ni ne masanin gaibu ba shi ya barwa kansa ilimin gaibu ba yace ba wanda yake gaya wa gaibunsa sai wanda ya yarda da shi daga cikin manzoni ma'ana sai manzonin Allah to wace hanya ake gaya musu gaibun shine a musu wahayi a aiko mala'ika jibril ya gaya musu za a yi tashin alkiyama wannan abu ne na gaibu a gaya musu akwai aljanna an yi tashin alkiyama gaibu ne a aljanna akwai yan matan hurul ini gaibu ne za a yi hisabi za a haura siradi kaga abubuwa ne na gaibu a zamanin annabi Musa an yi kaza da kaza annabi Lutu an kifar da alƙaryansa duka wani abubuwa ne na gaibu wanda Allah ta'ala ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da Allah bai gaya wa manzon Allah manzon Allah bai zai sani ba don Allah inda gaibun nasa ne akwai bukatan sai an masa wahayi kafin ya sani ko alama me yasa za a zo a tambaye shi wani abu sai ya shiru har sai wahayi ya sauka masa saboda bai san gaibu ba me yasa tsakiyan aisha ya tsinke a hali na tafiya aka dinga nema babu ruwa a wurin raƙumi ya danne tsakiyan amma manzo Allah bai sani ba aka dinga nema har lokacin sallah yi abubakar ya zo yana zungurin aisha yana cewa kin tsare mu kin hana mu tafiya ga lokacin sallah yi kuma babu ruwa har aka saukar da ayan taimama aka yi taimama aka yi sallah aka gaji da nema sai aka ce a tafi raƙumi na tashi sai ga tsakiya na sai raƙumi ne ya danne don Allah ya manzala su sama ya san gaibu za a tsaya ana neman tsakiyar nan a sha wahala har a risa ruwan alwala har lokacin sallah ya kure sai ya ce ku daga raƙumin nan kawai to inda an masa wahayi fa an gaya masa sai ya ce raina karkashin raƙumi sai ga'ibin ba nasa bane sanar da shi ake yi haka na aka yi wa matarsa shirri Aisha aka ce wai ta yi zina hankali ya tashi manzo Allah ya yi shakka ya dinga shawara da sabon so suka ce kawai ba ita kaɗai bane mata a duniya ka sallame ta kawai abu ya zafi aisha har ta koma gidansu tana kuka tana kuka ba ta bacci hankali ya tashi an rasa da za a yi manzo Allah ya same ta yace ki gaya mini gaskiya in kin yi wannan abu Aisha ta ce na san in na ga maka gaskiya ma zaka karyata ni Allah ta'ala shine zai fidda ni shike na aka sauko da ayoyin alqur'ani a cikin suratul nur aya takwas suka ainihin wanke Aisha suka ce Aisha ba ta yi zina ba munafukai ne suka yada wannan abun ga shugaban yada laifin ma kuma duk wanda ya yada wannan magana aka a masa bulala aka zo aka dinga musu bulala daga ciki hadda Hassan bin Sabit aka war bulala 80 ta kazafi daga baya ya zo yana yabon Aisha yana cewa Hassanun razanun la tuzannu bi ghibatin wa tusbihu gharsa min luhumin Ya ce ke Aisha ita ce mai kame kanta mai tsananin hankali ba a zarginta da ba a tumanta da zina kuma ita ba ta cin nawa mutane la tuzannu bi ribatin shikenan aka gama da wannan matsalan manzala sai a lokacin da aka saukar da waye aka wanke Aisha ya je samu Abubakar da Aisha aka ya karanta ayoyin cewa Allah ya kubutar da ke Abubakar ya ce ki tashi ki gode wa manzo Allah sa sama Aisha ta ce wallahi ba zan gode masa ba Allah ta'ala zan gode wa domin ne ya kubutar da ni to manzon Allah in ya san gaibu don Allah za a shiga wannan halin har wasu su je su shiga ayi musu bulala amma saboda mutane an ɗauke su ba su san addinin su ba sai a ce wai wani ya san gaibu kuma babu ba wai manzon Allah ne su ba ya san gaibu a in ka yadda manzon Allah ya san gaibu ka yadda mutum ya san gaibu kenan to shikenan to a mutane akwai waliyai su sun san gaibu za zo da wata sabuwar shari'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da ita ba to idan mutum ya biye wannan ruɗun sai je ya shiga cikin wani hali ainihin ya bata ya batar da mutane a cikin addininsa Allah ya kiyaye mu sai Allah ta'ala ya ce am yuriduna kaida فالذين كفروا هم المكيدون Ubangiji ta ce am yuriduna kaida ko kuma suna nufin su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makirci ne su kashe shi fallazina kafaru humul makidun waɗanda suka kafurta su ne masu makirci wato wannan ayan tana ishara ne zuwa ga wani taro da suka yi a daro nadawa na neman su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zafi ya zafi hijira ta shekara abun nan annabta ta shekara goma sha uku ana ta cutar da sabai Allah ta ya ce yi hijira a koma Madina amma mazu Allah shi ya tsaya tukunna sai mutane suna ta fita a boye wannan abu sai daga kafurai hankali sai suka je suka yi mitin a darun dawa. suka shiga manya-manyan mutane mutum goma sha hudu manyan kafurai shugabannin su kenan suka shiga wannan gidan za su tattauna wani mataki za su ɗauka kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sun zo sun shiga da su shiga mitin din sai shaidan ya zo a siffan wani tsoho shi ma yace zai shiga su ba san shi ba suka ce kai ba daga ina yace eh, ni wani tsoho ne daga najir shi yasa ke cewa shaidan tsohon najir me ya kawo ka a ah, na ji za ku yi mitin ne shi yasa na zo in ba ku ra'ayi irin na tsofaffi namu in kun yadda sai suka ce ka shiga shikenan suka shiga yanzu za a yi mitin da shi ka san dai mitin din kenan makirci za a yi shikenan suka zo suka fara tattaunawa abul aswad ya fara magana mutum uku ne suka yi magana a cikinsu ya ce ni suna tattaunawa ne yaya za a yi maganinsa abul aswad ya ce ni abin da nake gani mu je mu ɗauke shi mu kore shi daga garin nan mu shiga da shi can jeji mu je mu tura shi ya je ya halaka in ya ga dama a cikin jeji mu je mun huta da shi ya faɗi haka shaiɗa ya ce kai wannan ba ra'ayi ba ne ya ce ai kun san shi da iya magana yanzu idan ya tafi ya je ta awasa ya je hada haɗa muku runduna ya zo ya shigo garin makka kun isa ku iya da shi ne saboda haka wannan ba ra'ayi ba ne ku duba wani ra'ayin daban kuma abin da suke tsoron ya kasance din kuma daga baya ya shiga makka ya tafi su shikenan sai abul bukhtari sai ya ce ni abin da nake gani mu je mu sa shi a daki mu kulle shi mu kulle kofa mu sa masu gaji a hana shi abinci ana shi iska har ya mutu kamar yadda mawaka magabatansa suka mutu shine am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun kawai har ya mutu ya kamar yadda magabata magabatansa su zuhairu da nabigatu zubiyan suka mutu sai shi ya ce ina wannan ba ra'ayi bane idan kuka yi haka yan uwansa za su ji labari kuma za su zo su kwace shi ba za ku iya da su dabbiru amran akar ku je ku duba wani al'amarin dai daban ku shirya wani abu daban to sai shugaban su wato abu jahal shugaban mutumai sai ce ni na fa na hango wani ra'ayi wanda ku ba ku hango shi ba kuma za ku yadda da shi sai aka ce bishimila sai ce ni abin da nake gani mu zaɓi daga kowace ƙabila wakili guda ɗaya suna da ƙabila goma sha ɗaya mu zaɓi wakili guda ɗaya daga cikin ƙabilan kuma mu samu matashi maji ƙarfi kuma mai kurjini mu bashi takobi ga yawaji na wuce shine saifu sarim irin wanda in ya sare wuyan mutum sai bayan ya sare shi jini yake zuwa shi ba da labarin jini ma sai mu bashi sai mu je mu tare shi a gidansa irin sha biyun dare lokacin da yake fita ina fila a kaba shikenan sai mu haɗu gaba ɗaya mutum sha ɗaya sai su kashe shi to kun ga jininsa ya yaɗu cikin ƙabilu sha ɗaya nan ba yan uwansa ba su isa ba su ce za su yaƙi da mu ko kuma sahabbansa saboda haka sai su ce a biya diya diya kuma raƙumi ɗari ne sai mu yi karo karo kawai a biya shikenan mun huta da shi sai shaidan ya ce to an ra'ayu ra'ayu ra'ayin kan nan ya yi daidai wannan shine makircin da suka shirya to da suka yi haka sun shirya za su je da daddare su yi wannan to sai ubangiji subhanahu ta'ala ya saukar da wahayi wa manzon Allah sassama ya aiko mala'ika jibrilu ya gaya masa fa ga abinda mutanen suka shirya wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin kafiran nan fa sun shirya maka makirci ga abubuwan da suka tattauna ko su kore ka daga garin ko kuma su ɗaure ka ko kuma su kashe ka amma suna nasu Allah na nasa an baka izini ka yi hijira ka tafi madina kai ma shikenan sai je samu abubakar ya ce abubakar an bani izini da hijira ce a suhbata rasulullah manzo Allah ce na'am dama manzo Allah ya hana shi shi ya hijiransa shikenan abubakar ya tajira kuma za a yi hijira da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai dawo gidansa ya ce wa sayidina ali ka zo ka kwanta a kan gadona ka nunnuku da burguna saboda idan sun zo sun gani su ɗauka cewa kai ne amma su ba su isa su kashe ka ba manzala sa sama ya ba shi garanti nan kuwa da dare ya yi manzala sa sama yana cikin gidan sai na ali ya zo ya kwanta a kan shimfiɗan manzala sa sama ya nunnuku da burgunsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba zai fasa fita sallah ba yadda ya saba yi wato shabin dirin da zai je na filansa kuma ya kama hanyar Madina suna nan kowa yare na rike da takobinsa sun yi sahu sahu mutum goma sha daya majiya karfi suna jiran manzo Allah sa sama ya fito su kille wuyansa shikenan manzo Allah sa sama ya gama shirinsa kuma ya fito kuma ya san suna kofar gidan yana fitowa sai ya same su a jere kafin ya kare sai kama karanta wannan ayan waja'alna min baini ajihin saddan wa min khalfihin saddan fa aghshaynahum fa hum la yusirun mun sanya rufi a idonsu mun makantar da idonsu ba sa gani kawai shikenan sai suka daina gani manzala ya karanta wannan ayan kowa sai dai na gani kawai a wurin manzala sassanama ya zo ya wuce ba sun makance ba ne sun kasa ganin manzala sassanama manzala ya zo ya wuce su har ya ɗauki ƙasa ya dinga ɗorawa akan kan kowa kowa sai da ya sa masa ƙasa a kansa ya je ya wuce ya tafi ka'aba ya je wuce gidan abubakar ya ɗauki abubakar suka je suka shiga garu saurin suka shirya da wani wanda ya san hanyar madina suka ce masa bayan kwana uku ka zo ka same mu za mu kama hanyar madina kai ka san hanya lungu lungu ba babbar hanya ba amma sai bayan kwana uku ga inda muke kuma ka riƙe amana suka ce asma binta abubakar ga inda za su tafi ta dinga kai musu abinci abdullahi bin abubakar shi kuma ya dinga yawo a cikin gari yana jin labarai yana kai musu a ɓoye lokacin da kafa ta ɗauke ba tare da sun sani nan suka fita mutanen nan har gari ya waye ba su san manzon Allah sallallahu alaihi ya fita sai wani ya zo ya same su ya ce me kuke jira suka ce muna jiran Muhammadu ne ce wani muhammadu muhammadu ya fita ya gashar ya sa muku kasa a kanku ko an yi haka sai ga kasa a kansa wani an yi taba sai ga kasa a kansa haka ne fa sai suka je suka leka da suka leka sai suka ga sai ali yana kwance kan gadon manzo Allah sa sama ya lulluɓu da barban suka ce ba ganin muhammadu ba sai suka sake dawowa suka tsaya shikenan can da gari ya gama wayewa dina ali sai ya fito yana fitowa sai suka ce masa ina muhammadu ya ce ni ma ban sani ba suka kama shi suka dinga azabtar da shi suka sake shi sai suka ruga da gudu suka tafi gidan abubakar ina muhammadu shikenan sai abun nan so asma bin abubakar ta fito sai suka ce ina babanki sai sai ta ce ni ma ban sani ba sai suka wanke ta da mari shikenan sai suka tafi manzala sai sama ya kwana uku a cikin wannan kogon daga baya fita wannan ainihin jagoran nasu abdullahi bin arqid bin uraqid ya fito ya jagorance suka bi kudu maimakon da su yi arewa sai suka yi kudu hanyar yaman maimakon hanyar madina suka zagaya ta gaban kogin maliya har suka dawo wata hanya ta lungu wanda take zuwa madina ba babbar hanya ba har manzala sa sama ya kubuta dai ya isa har garin madina ba ina so in bada kissan hijiran bane amma wannan shine makircin da su wa'annan kafirin suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah ta'ala ya kubutar da shi ba tare da ainihin sun halaka shi ba amma sun yi niyan su kashe shi ne Allah ta'ala sai ya kare shi sai ubangiji ta'ala ya ce am lahum ilahun ghayrullah subhanallahi amma yushrikun ubangiji ta'ala ce am lahum ilahun ghayrullah ko suna da wani abun bautan ne ba Allah ba subhanahu wata'ala wanda zai azurta su kuma yake yin halitta wanda in sun shiga cikin wani kunci da bala'i suke komawa zuwa gare shi don ya yayi musu ba su da shi su sun sani in suna cikin halin wadata da lafiya suna bautan gumaka amma in suka shiga kunci da bala'i kuma sai su roƙi Allah subhanahu wataala sun san ba mai yayi bala'i sai Allah amma aka yayi musu kuma sai su sake dawowa ruwa mangi ta ce to su yi nazari mana ai ba su da wani wanda yake halitta ko yake azirtawa ko yake yayi bala'i sai dai Allah subhanahu wataala subhanallahi tsarki ya tabbatar ma Allah amma yushrikun gabarin abin da suke masa shirka na hada bautansa da wani Allah bai cancanci a hada bautansa da wani ba Allah ya cancanci a bauta masa ne shi kadai kada yi masa shirka duk wanda ya san girman Allah ta'ala ba zai wa Allah shirka ba sai dai bauta masa shi kadai ba tare da ya sa masa abokin tarayya ba sai Allah ya ce وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم Ubangiji ta'ala a nan yana yi wa kafurai raddi da suke gaya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa in shi manzon Allah ne kamar yadda ya riya to ya gaya wa Allah ta'ala ya ruso sama a kansu sama ta faɗo musu haka suka gaya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ka gaya ubangiji na ka yi rusu mana sama ta faɗo a kan mu inda in gaske ne kai manzon Allah ne to shine ubangiji ta'ala ya ce wa in yaro kisfan mina sama'i saqidan da za su ga wani yanki na sama din ma ya faɗo a kansu ya kulu za su ce sahabun markum wannan wani gajimare ne mai hauhawan juna ya faɗo kawai ba za su yadda cewa saman bane saboda taurin kansu kage nan babu amfani a ruso da sama a kansu sama kan ba za ta ruce ba amma akwai ran da za ta ruce in an zo tashin alkiyama to inda za a faɗo musu da wani bangare na saman ma ba za su ce sama ne sai su ce wani gajimare ne kawai ya ɓantaro ya faɗo a kansu kawai irin gajimare mai hauhawan junan nan ba za su yi imani ba ko da kuma sun halaka wanda ba su halakan ba sai su ci gaba da ainihin wato sabon Allah subhanahu wa ta'ala da shirka sai Allah ta'ala ya ce fazarhum فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ubangiji ta lace fazarhum ka bar kafurai ka rabu da su kar ka ɗaga hankalinka ka dinga damuwa don basu don basu karbi gaskiyan ba ba su isa su cutar da kai ba kai ka gama naka ka isar da sakon ka kyale su hatta yulaqu yawmahum allazi fihi yus'aqun har su haɗu da ranan da za su je su suma a cikin sa shine ranar alkiyama in alkiyama ta tashi duk sai sun suma saboda birkitan ranar alkiyama da tashin hankali to kar ka ce zaka damu cewa wai a yanzu ko ba su karɓa ba ka ɗaga hankalin ka ƙyale su ko azaba yanzu ba ta sauka musu ba sun nemi sama ta faɗo a kansu ba ta faɗo ba to ka bar su akwai ranar ƙin dillanci ita ce ranar alƙiyama ranar da za su faɗi su dinga suma a wannan ranar mutum zai gane kuskurensa kuma hakan ɗin ba zai masa amfani ba sai Allah ya ce يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون ubangiji ta ala ce yau ma layu guni an kaiduhum shay'an rana alkiyama rana ce rana ce wanda makircin su ba zai amfanar da su komai ba wala hum yunsarun kuma babu mai taimakon su suna ta shirye-shiryen makirci a nan duniya suna ga sun kubuta to a lahira fa baka isa kai makirci ba baka isa kai kai wa wani zagon kasa ba ko ka cutar da shi ta wata hanya boyayya ba kuma babu mai taimakon ka ya hana maka azaba a nan duniya in ana dukan ka wasu sai zo su kwace ka ko barawa ake duka sai ka ga yan sanda sun zo sun kwace shi yana Allah ala yan sanda su zo ya je shiga police station kar a kashe shi kaga an kwace shi kenan to a duniya wa zai kwace ka idan zabaniyawa suna dukan ka babu wanda zai kwace ka ko kallon ka ba wanda zai kowa ma ta kansa yake yi ba za a taimake ka ba duk dabarunka da wayonka ba zai kubutar da kai ba imaninka da tsoron ka kawai su ne za su kubutar da kai idan ka je lahira saboda haka ka gyara su a nan sai Allah ta'ala ya ce وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وبنجي تعالى وإن للذين ظلموا عذابا lalle waɗanda suka zalunci kawunansu su ne kafurai suka yi shirka suna da azaba duna zalika tun ma kafin a je ranar alkiyama ɗin a ranar alkiyama akwai azaba to kafin a je alkiyama ma akwai wata azaba ɗin walakin na la sai dai mafi yawancinsu ba su sani ba wanda azabar da aka yi wa kafurai kafin a yi tashiyar kiyama sun ce ta ce azaban da aka musu a badar aka kakkashe su aka walakanta su wasu kuma suka ce shi ne farin da aka dora musu na shekara bakwai har suka dinga cin ganye saboda fari kawai babu abinci ga yunwa ta matsa musu aka jarrabe su da wannan kaga Allah ya dandana musu kudansu amma wannan bai sa sun imani ba abdullahi bin abbas ya ce azaban da za ta same su kafin ta tashin alkiyama ita ce azaban kabari don a kabari akwai azaba kuma inda Allah ta'ala ya ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab annaru na alaiha guduwan wa 'ashiyya wa mata taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab fir'auna yanzu haka ana masa azaba a rayuwarsa ta barzakhu haka kuma sauran duk wanda ya cancanci azaban kabari ana nan ana masa azaban kabari a kabarinsa to ranar kiyama kuma za a ce a shigar da jama'ar fir'auna azaban da tafi wannan ita ce azabar wutan jahannama to haka nan duk masu kafurcewa Allah ta'ala masu sabon Allah suna da azaba kafin ta alkiyama ita ce azaban kabari wanda azaban nan inda za a jiyar da mu yadda ake azabtar da mutane a cikin kabarin su to da ba za mu iya zuwa mu je mu bunne wato ainihin gawawakin mu ba kuma da mutum ma ya faɗi ya suma manzo Allah sai ce walaula Allah tadafanu la da'awtu an yusmi'akum allazi asma'u min azabil qabr ba don kar ku ki bunne junanku ba da sai roƙi Allah ya jiyar da ku yadda ake azabtar da mutum a cikin kabarinsa amma yau ka je makarbarta ka je ana lugudin wuta wa wani to gobe ba ka yadda ka je ka tona rami ka sa dan uwanka ba to za ka yi tamanin za ka sa shi a cikin wutan jahannama to Allah ta'ala da hikimarsa sai sa ba mai cin wannan abu sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai iya masa wannan baiwan ya sa ya ji ko kuma wasu daga cikin halittun Allah irin dabbobi da sauransu amma banda mutum da ajja inda zai ji wannan faduwa zai iya suna kuma shi wanda za a zaban kabarin da zaran za a kai shi kabarin ma haka zai dinga wayo Allah ya shiga uku ina za ku kai ni ina za ku kai yanzu wani inda muke da kai ina za ka kai ni wannan wuri haka zai dinga faɗa kowane abu yana jin wani abun banda mutum inda mutum zai ji da zai fadi ya suma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ita ce azaba azaban duna zalikin azaban da kafin ai tashin alkiyama sai sa aka ce wa kullu man mata faqad qamat qiyamatu duk wanda ya mutu alkiyamarsa ta tashi a im ni'ima ne ma akwai shi a kabari idan azaba ne akwai a kabari kafin a yi tashin alkiyama saboda haka wani amarin abun tsoro ne sai mutum ya ji tsoron Allah don ya gyara rayuwarsa ta kabari ta can lahira ma ta je ta yi kyau sai Allah ta'ala ya ce واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وبني تعالى واصبر كي هقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم ربك كحكم أبني جنك wato wayannan abubuwan da suke samun ka na matsaloli kai haƙuri wannan saƙon da aka baka aka ɗora maka na ainihin isar da manzonci kai hakuri abun yana da wahala kai hakuri haka Allah ya hukunta abun akwai walakanci kala kala ba abun da basu yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun gaggaya masa maganganu sun cutar da shi kuma a aikace yana sujjada sun ɗauko tumbi na raƙumi sun zo da kashin da komai sun ɗora masa a kansa saboda walaƙanci sun mari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Jahal yayi ya shaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke shi da mali. hamza ya zo aka bashi labari an bugi dan dan uwan kafa a dutsen safa abu jahal shi kuma ya tafi ainihin kaba ya je ya zauna yana ta dariya da sa sai na hamza lokacin bai musulunta ba sai kishi ya kama shi na wannan abun an bugi dan dan uwansa shikenan sai zo wurin yana zuwa cikin jama'a ya daga hannu sai ya wanke abu jahal da mari kawai da ya mare shi sai jama'an abu jahal suka taso yan kabilansa za su rama sai yan kabilan banu hashim mutanen sai na hamza su ma suka taso nan yaƙi zai barke sai abu jahal ya ce a'a ku kyale shi na bugi nan dan uwansa ne yana da gaskiya nan sai faɗa ta ƙare sai hamza ya musulunta daga wannan lokacin ya ce ni ina kan addinin sama fushi ne ya ɗauke shi ya musulunta amma daga ba kuma ya gyara imanin nasa yake shike ne imani a an la ilaha illallah wa shaɗu annan Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga nan ko musulunci ya fara zama abun tsoro bayan yan kwanaki sai dina umar ya zo ya musulunta shi ma dinga yada addini shi ma dama abun tsoro ne manzala sa sama ran yana sallah a ɗakin kaba su kuma kafurai suna zaune sun kewaye ɗakin kaba kun san kaban nan ne wurin ibadan su akwai gumakan su guda 360 sanda aka yi fatau maka aka rusa su sanda aka ci maka da yaƙi aka rusa su bayan ana da'awar da shekara 21 sai abu jahal ya ce wane ne zai je shaƙi manzon allah sa sama har sai ya kashe shi sai uqubatu ibnu abi mu'ayyid ya ce ni ne ne ya zo manzala yana shuddada ya haɗa ainihin mayafinsa ya shaƙe wuyansa ina so ya kashe shi wani da gudu ya je ya samu abubakar ya ce gashi nan an shaƙe manzo Allah salasa abubakar ya taso da gudu ya zo ya kama uqbatu bin abi madi ya fisge shi jefar da shi a ƙasa ce abun nan ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum za ku kashe mutum don ya ce Allah shine ubangiji na alhalin ya zo muku da hujjoji daga wajen ubangijinsa don ya ce kawai abauta Allah shi kadai yasa ake cewa Abubakar huwa awwalu man dafa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine farko wanda ya kare manzon Allah shine farko wanda ya imani shi shine farko wanda dukiyarsa ta amfani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuma farkon Khalifa khalifansa shine wanda manzon Allah ya sa ya jagoranci jama'a yana rayu shine manzon Allah ya tura shi ya zama amirul hajji shekara da manzon Allah bai je aikin hajji ba lokacin bai zama wajibi ba amma an shar'anta aikin hajji shekara ta tara sai Abubakar yana da wannan daraja shi yasa babu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ji da shi a cikin sahabbai kamar sayyidina abubakar to ubangiji subhanahu wata'ala yace wasbir kai hakuri ne hukumi rabbika ga hukuncin ubangijinka na wannan matsalolin da kake samu fa innaka bi ayunina muna nan muna kula da kai kuma za mu kare ka su duk abin da suka ga dama akwai lokacin da ba isa su yi maka haka ba suka gama wulakancin su lokacin da ake zaune a makka aka koma madina da aka koma madina nan ma suna son su cutar da shi ga yahudawa ga ausu da khazaraj ga banu qurayza ga banu nadir ga mutanen makkan su ma ana tsoron kar su shigo madinan kuma sai zama kowa takobin sa yana hannunsa ba kwanciyar hankali har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa tsorace yake sai an yi gadin sa wata yana kwance shi kadai a dakin Aisha ya kasa yin bacci ba mai gadin sa Aisha ta ce ya haka yace wallahi a tsorace nake yau ina ma da a ce wani daga cikin sahabbai na zai zo ya gadi na manzala sa sama yana faɗan haka sai ga sai ya ji ainihin ƙaran takobi a ƙofar gidansa kwacin kwacin sai manzala ya ce wane ne sai ya ce sa'ad bin abi waqqas ne kuma sahabinsa ne me ya kawo ka yace haka kawai na ji a raina yau ya kamata na zo na yi gadin ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa masa wannan a ransa manzo Allah ya zo masa addu'a ya sa masa albarka ya ce bismillah manzo Allah ya koma je baccin sa to haka ake gadin manzon Allah kullun sai an yi gadin sa kafin ya samu ya bacci sahabbai kullum kowa yana kwanciya da takobi a ainihin kafadansa ke sa da manzo Allah ya karanta musu summa la tusaluna yawma idhin anin na'im sai an tambaye ku ranar lahira irin ni'iman da aka yi muku sai suka ce ya rasulullahi wani ni'ima kuwa ma hiya ila aswadan dibino muke ci da ruwa kuma takuban mu suna kan kafadan mu kafurai suna fuskantar mu abun tsoro wani ni'ima kuma ya rasulullahi muke ji manzo Allah ya ce inna zalika kunu duk da haka dai sai an tambaye ku ko dibino da ruwan sai an tambaye ka ranar alkiyama to manzo Allah haka ake gadin sa sai lokacin da aka saukar masa da wallahu ya'simuka minan nas Allah zai kare ka daga sharrin mutane da makircin su da cutarwan su sai ce to kowa je gidansa ya kwanta ya bacci Allah ya alƙawarin zai kare ni kar a sake gadi na daga yau daga nan ba a yi gadin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba wanda zai cutar da shi a gidansa tun daga nan kuma Allah ya ɗaukaka addinin musulunci ya ba musulmi ƙarfi ya zama suke cin galba akan kafirai to shi yasa ubangi ta'ala ya ce yi haƙuri Allah ta'ala yana kula da shi wasabbih bihamdi rabbika hina taqum ka tsarkake sunan ubangijinka lokacin da kake tashi daga bacci wasu malamai suka ce ka je kai sallah ake nufi lokacin da ka tashi daga bacci ka je kai sallah shine ma'anar hina taqum wasu malamin sun tafi cewa tasbihi ne na hakika in ka tayi daga bacci ka ce subhanallahi wa bihamdi wasu kuwa sun tafi cewa abin da ake ne da tasbihi anan sallah in ka tayi daga bacci kai sallan dare kamar wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka shi yasa a gaba yace wa minan minal layli fasabbihu ka tsarkake shi da daddare ma'ana kai sallah a cikin dare wa idibaran nuju da lokacin da taurari suka bace hasken alfijir ya fito wato ya tabbata a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari manzala sai sai ce duk wanda ya juya cikin dire a cikin baccinsa sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah sannan sai ce rabbi gifirli ubangiji ta'ala manzala sai sai ce Allah ta'ala zai amsa masa wannan addu'an tasa ka tashi kai wannan zikirin Allah sai ya amsa maka ko in ka roƙa ko in gafara ka roƙa Allah zai gafarta maka in wani abu ka roƙa ma kamar yadda zuwa wata riwaya Allah ta'ala zai amsa maka addu'arka to idan mutum ya haka sanne tashi ya niyya je alwala yayi sallah manzo Allah sama ya ce za a karbi sallar nasa ka tashi kai addu'a sannan kuma ka je kai alwala ka zo kai ka zo kai sallah shine ma'anan wa min al-laili fasabbihu ka tsarkake Allah subhanahu wataala ma'ana kai masa sallah sannan ya zo a hadisi mala'ika jibrilu yana karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk lokacin da ya zauna a wurin wani zama ya tashi to ya dinga cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan shine kafaratul majlis ka tsarkake sunan ubangijinka da godiyansa hina taqum lokacin da kake tashi wasu suka ce lokacin da kake tashi daga majalisinka shine kai kafaratul majlis saboda hadisi ya tabbata manzo Allah sai ya ce duk wanda ya zauna a wani wuri wurin zama ya yi ta hayaniya a wannan wurin kafin ya tashi a wurin sai wannan kafaratul majalis din wato subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya koma ya tsarkake Allah ya gode wa Allah ya ce na shaida ba mota da gaskiya sai kai ina neman gafaranka ina tuba zuwa gare ka duk wanda ya haka manzo Allah sai ce za a gafarta masa ne laifukan da ka dauka a wannan wurin ubangiji ta'ala sai ya gafarta maka su to wannan haka wasu malamai suka fassara wato ainihin wannan ko addu'a ta tasbihi ko kuma sallah haka nan wa idibaran nujum ka tsarkake Allah lokacin da taurari suka fake shine ƙarshen dare a lokacin da wato hasken alfijir ya fito za ga tauraro kuma hasken sa yana bacewa yana bacewa har ya bace gaba daya to a nan lokacin nan ma ka tsarkake Allah ta'ala suka ce a lokacin kai sallah Abdullahi bin Abbas ya ce kai raka'atul fajiri don alfijir ya keto to nafilan da ake shine raka'atul fajiri wannan rako'i guda biyu kafin ayi sallan asubahi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yace raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha wato rakoyin alfijir guda biyu sun fi duniya da abin da ke cikinsa wato da kayi asaran raka'atul fajr ba ka yi su ba gara kai asaran duniyan nan da abin da ke cikin ta gaba daya kaddara duk arzikin duniya naka ne kai asaran sa to yafi sauki akan rakatul fajr ya kubuce maka kaga wannan sallan ba karamin muhimmanci ne da ita ko kuma da za a baka zaɓi a baka dukiya ta duniyan nan gaba ɗayanta da ka yi asaran rakatul fajiri na rana ɗaya ka yi ba to gara ka je ka yi fajiri ka yi asaran wannan dukiyar gaba ɗaya ka ce baka bukata in fada ka san muhimmancin wa'innan salloli su ne ma'anan wa idibara an nujum to amma kaga da yawa ana sakaki na wannan sallah ɗaya kaga ana zuwa sai sallan asuba mutum ya je ya yi. kuma daga ba ma ba zai rama su ba shikenan su kan su wuce to wayannan nafilan suna da muhimmanci mazala sa sama baya barin su inzu Aisha bata ga nafilan da ya lizimta in raka'at al-fajr ba rako'i guda biyu kafin al-fajr ya fito ka karanta fatiha raka'an farko tare da qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu kuma fatiha da qul huwallahu ahad sirrance ko kuma ka karanta fatiha ma kawai ko iya fatiha ka karanta sun suna da daraja sun fi a baka duniya da abin da ke ta wannan shine karshen wannan sura ta suratul tur insha Allah sai gobe kuma za mu tashi farkon suratul najam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته malam wannan mai tambaya yake cewa malam don Allah ina son amini bayani ne aljanna kanmu da Allah maɗaukakin sarki ya fidda annabi adam a ciki shi ita za a mai da mu a shigar ne ko wata daban ne Allah zai shigar da mu bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wato malamai sun yi sabani wannan matsala sabani mai girma wasu sun ce ita ne za a mai da mutane wasu kuma suka ce wata aljanna ne daban ba wacce ba amma ibn al-qayyim ya rinjar da cewa wannan aljanna ne wacce aka fidda annabi adamu daga cikinta ita ne kuma dai za a sake mai da mu a cikinta insha Allah na'am wannan kuma yake cewa malam ina da wani aboki ne wanda nake roƙo ka taimake ni ka yi mishi nasiha a lokacin da yake tare da mu muna tare da shi je a wuri wata mace wadda ba mai yin sallah ba daga baya sai ya sa har ya saki matar shi ma da yake tare da ita ya zama da shi da wancan ne kawai ya tare kuma ya koma wajenta idan yana wajen mu yana nuna alaman cikakken musulmi ne idan kuma ya koma ka je ka same shi a can inda suke tare da ita ba alamar addinin musulunci a tattare da shi kuma yana nan a nan yanzu ma bai san zan kawo shi nan ba to ya kamata mutum ya ji tsoron Allah wato imanin da Allah ta'ala ya baka yana son ka ne ya baka shi da baya son ka ba zai yi ka mumini ba wato imani ba duniya bane duniya Allah ta'ala yana ba wanda yake so da wanda ba so amma in har ya baka imani to ya zabe ka ne yana son ka ne ya kamata mutum ya tattalin wannan imani nasa ya ji tsoron Allah ya kamata a ce yau kana musulmi gobe kuma kana kafuri ba ka zama munafuki kenan kuma bai kamata mutum ya je aure kafura ba kafuran mace mushurka idan ya auri kirista wannan akwai hujjan cewa ya halatta mutum ya auri kirista amma kuma ba yana nuna cewa kai din kuma ka zama kiristan ba kuma barin hakan din shi yafi alkhairi ko da ya halatta din mutum yakan bar halal saboda wani hadari da yake hamguwa ko shi kansa ta rinjaye shi kamar yadda wannan din ta rinjaye shi sai je ya zama kuma kamar kirista din ko kuma in ya haifi ƴaƴansa ƴaƴansu zo su zama kirista saboda shi ba mai kulawa bane saboda haka ka ji tsoron Allah ka dawo izuwa ga Allah subhanahu wataala wato duniya ba komai bane kada mace ta ruɗe ka ta halakar da ita ta halakar da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ma taraktu fitnatan ba'di ashadda alar rijali minan nisa'i yace wallahi ban bar mata ban bar fitina a bayana ba mafi tsanani akan maza kamar mata mata su suka fi komi fitina a duniya kuma su suka halakar da banu isra'il in ji manzon Allah sallallahu su suka ɗauke su suka dinga zudda jinanen suna ta kashe juna suka dinga auren muharraman su ma duka ai wannan aikin mata ne to da haka in ka biye wa mace wallahi za ta je ta halakar da kai ومرأة السوء كالشيطان صحبتها وفيهما الكفر وفيهما الخلف في الإتلاف والنقم wato zama da mace wanda ba ta gari ba kamar zama da shaidani za ta riba ka da iyayenka ta riba ka ainihin da yan uwanka gaba daya ta riba ka kuma da addininka idan ba kamar da hankali ba to mutum ba zai biya wa mace ba duk abin da wannan matan take da shi wala za ka samu mata ta gari wanda tana da irin wannan abun ko fiye da shi ma wanda za ta karfafa ka wajen me wajen addininka shi yasa manzala sama ya ce fasfar bi zati din wato ka ɗauki mai addini in za ka yi aure ka duba mai addini idan kai haka shine ka yi nasara in baka yi abin baka yi haka ba kuma ka taɓe saboda haka mutum wato mace fa an ce hankalin ta rabi ne kai kuma hankalin ka cikakke namiji to ya za a ce rabin hankali ya rinjaye cikakken hankali wani irin hankali ne Allah ya baka in dai hankalin irin na mutane ne saboda haka ka ji tsoron Allah idan matar za ta musulunta ka zo ka aure ta daga baya wannan yana da kyau ku ci gaba da ainihin wato zaman ku a bisa addini na musulunci wanda ba ta lalata maka addinin ka in ko ba za ta musulunta ba to barin ta shi yafi domin yanzu alamu suna nuna cewa ta lalata maka addinin ka kamar yadda mai tambayan ya turo kuma ka kaura cewa ainihin yan uwanka wanda suke musulmi wanda zama da su shi yake kara maka imani ka je ka tare a can idan musulunci ma kana ga abun kunya ne ka ce kai musulmi ne in an ganka a can kaman ba musulmi ba in ka dawo wurin musulmi ko musulmi to kai kanka kana tuhumar kanka ka tambayi zuciyanka kana tuhumar kanka da munafurci kuma kana cikin hadari kuma baka da kwanciyar hankali amma da za ka dawo a cikin yan uwanka musulmi ka ci gaba da ayyuka na imani da tsoron Allah yadda suke wallahi sai ka samu kwanciyar hankali kuma za ka samu mata wanda tafi wannan wanda za ka aura ka samu nitsuwa a rayuwarka amma in baka yi haka ba to a tun a nan duniya Allah ta'ala zai jarrabe ka da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali saboda rashin addininka ka kuma idan ka je lahira kuma ubangiji subhanahu wataala ya azabtar da kai saboda baka dauki addinin ka komai ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shiryar da wannan wannan bawan Allah ya sa masa imani da tsoron Allah a cikin zuciyarsa ya gyara halayensa na'am wannan kuma yake cewa na zo masallaci ne sai na samu ana raka'a ana sujada a sai ma sujada ta ƙarshe ne da na bi su aka yi sallama to in na tashi zan sake sabuwar ikama ne in yi sallah ko in ci gaba da sallah gani. Eh, in dai ka samu wani bangare na sallah ba iqama ko tahiya ne ka zauna ana tahiya kana zama sai aka sallame to yanzu ka samu iqama kan in ka tashi kawai zaka ci gaba da sallan ka ne ba sai ka sake wata kabbaran harama ko iqama ba na. wannan kuma yayi tambaya ne akan yanka rago ne yake cewa rago ne da aka yanka shi sai ya tashi ya gudu kuma ragon layya ne sai da aka bi shi daga baya tukun aka sake kamo shi aka sake sabo idan ne shi aka sake yanka ya matsayin wannan layyan din to wannan babu wani laifi tun da shi ya gudu sai a je a kama shi duk inda a kama shi a danne shi kuma a karisa yanka wato da kai ne ka sake shi da gangan sai mu ce maka to akwai tafsiri a wannan magana idan ka fara yanka dabba sai ka sake ta ta tafi to ɗayan biyu in ma lokacin da ka yanka ta ka zarta makasanta ko kuma baka zarta makasanta ba wato imma ya zama ka fara yanka makogoro da wa'annan jijiyoyi guda biyu nan da ake cewa jannaye wanda sai an yanka su ne dabba take tabbata an yanka ta ko kuma baka fara ba in baka fara yanka wa'annan jijiyoyin ba fata kawai ka yanka shikenan sai ka sake ta da gangan ta tafi to daga baya zaka zo ka danne abunka ka sake wani sabon yankan domin za ta iya yin jinya ta warke in ta tafi amma in ka fara yanka makogoro da jijiyoyin nan sai ka sake ta da gangan ta tafi kuma ta aka daɗe kafin ka sake ɗaukowa ka zo ka yanka ta to in ka yanka ma ka yanka mushe ba za a ci ba saboda mai inda ka barta ma mushe za ta zama amma in daga ɗaga wukan sai ka sake mayarwa to wannan ba matsala ba ne ko da ganga ne don lokacin bai tsawo ba kana ɗagawa sai ka sake mayarwa ko wukan nan ba ta da kaifi to za ku miƙo min wata wuka to ba wai sai an zo an danne wannan wukan sannan a zo a sa ɗayan a setin wannan a cire wannan bayan da wasu suke yi <laughs> shari'a ai ba ta zaka cikin kunci ba kawai ka dage ta kawai a baka wuka mai kaifi sai ka karisa yankan ka kawai wannan lalura ne ba matsala bane ko kuma ka manta kawai kana yanka sai wani abu ya dauke ka sai ka daina yankan da ka tina kawai nan ma ka ci gaba da yankan ka ko kai rafkanuwa ko makamancin wannan ina fata an fahimci wannan amma yanda wannan ya siffanta cewa kubucewa ta yi to ala ayi halin ko ka fara yanka makogoro ne da wannan jijiyoyin ka kusa ka gama sai ta kubuce ta gudu ko ragon ya kubuce gudu ku gudu ku je ku kamo shi ku danne shi ku karisa yankan kuma ya halatta domin wannan bayin ku bane abu ne wanda ya fi karfin ku kuma za a ci wannan ragon insha Allah na. yace assalamu alaikum malam kun ce sadakan uku ba kyau Allah da manzonsa sun yi umarni da yiwa mamaci addu'a da sadaka kuma ba su ce kar a yi a ranar uku ko bakwai ko arba'in ba to kuma me yasa aka hana to kaga babban shehin kuma aka yi faɗa sai na rena masa iliminsa wato ita ibada asali ba za ka yi ta ba sai kana da hujja wai mu ce zai ce maka manzon Allah bai hana a yi ba saboda haka zai yi to ai bai san inda ilimi ya dosa ba kenan amma abubuwa na yau da gobe ko abun da za a yi amfani da shi shi kenan sai mutum ya zo ya ce maka ba za ka yi ba sai ka ce a ina aka hana saboda huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shi halitta muku abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya wal aslu fi adatina al ibaha hatta yaji asariful ibaha asali aka abubuwa na al'ada halal ne sai akwai dalilin da ya hana amma ita ibada kuma asalin ta kai ta haramun ne sai akwai hujjan da ta ce kai saboda man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya wata ibada ba mu muka ce mu yi ba manzo Allah ya ce za a miyar masa ba za a karba ba haka nan man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiro wani abu ya sa shi a addini ba mu muka ce yayi ba za a miyar masa iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar ka shedin ku da abun da aka kirkiro a addini wanda bai da hujja aka ce za a yi shi duk abun da aka kirkiro babu hujja to wannan abun bidi'a ne ko kowace bidi'a kuma bata ne ko wace bata kuma karshen ta za ta koma wutan jahannama ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yace karka kirkiro wani abu a addini ka ce za ka yi shi a'a kai abun da kana da hujja sai mutum ce za a yi sadakan uku da bakwai da sadakan arba'in don Allah shi ake neman ya kawo hujja ko wanda yace kar a wanda yace kar ayi saboda babu dalilin a yi manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'a ba su yi ba tabi'u tabi'ina ba su yi ba daga kawai har muktasa ba inda za ka ga wannan ne tattafin shari'a dai na malamai wanda aka yadda da ilimin su ba za ka samu wannan ba sai wani ya zo ya ce maka za a yi to shi ake neman ya kawo dalili ina manzon Allah sa sama ya ce ayi ina sahabbai suka fahimci cewa ayi a ina suka yi bare sama maka dalili ba to kaga ko mutum bare zo yana ta maka kwatancance ba ya ce kaza ya ce kaza abubuwan akwai abun mamaki wato idan kana sauraron irin masu wannan karatun ya kamata ka zama ala basiratin kana da hankali in an kawo matsala a kawo maka hujja daga qur'ani ko hadisi cewa ya halatta a yi wannan abu shikenan sai a gamsar da kai amma bara a zo a ce a ina aka hana sai na je ne ta yin bidiyoyi kenan ba bidiya a duniya ko mazu Allah ya ce akwai bidiya abinda aka kirkiro babu hujja a ina aka hana ko kuma yazo ya baka misali da abun duniya da abun duniya yazo buga maka misalai kuma ya ce wai shine hujjansa ina hukuncin wanda ya kewaye suka yi da'ira sai suka yi wazifa babu kyalle a tsakaninsu sai aka ce wannan ai ba matsala bane ba dole bane sai an sa kyallen amma dai in kai inkarin kyallen to wazifan ka bata yi ba to kyallen ina hujjansa ina magana in kai inkarin kyalle baka da baka da wazifa wazifan kanta ina hujjanta kuma sai aka ce to ba ku ai ita ita ainihin shi wannan kyallen alama ne na wannan dariƙa wai abin hujja a nan shine ai kowace ƙasa tana da tutanta najeriya ba tana da tuta ba kore fari kore kowace ƙasa da tutanta kuma ya ce ai kowace jam'iyya ma tana da tutanta ko to su ma tutan su kenan kaga ya kwatanta abun da me da siyasa da kuma ƙasa don Allah ya zo wannan hujja ne to da ka ana maganan qur'ani da hadisi yadda magabata suka fahimta sai ko ka zo kana kwatancin wato ainihin ƙasashe da da jam'iyyun siyasa ka kwatanta addini da siyasa kuma ka ce addini ne wannan abu nan ba kuma an wuce fa kawai an gamsar da mutum to irin wayannan tatsuniyoyin da misalai ya kamata mutum ya zama mai hankali mai basira ya daina biyo irin wayannan abubuwa ka karbi ilimin ka wajen wanda yake bada dalilai ba wajen wanda yake bada labarai ba da kwatance da misalai ba in kana son ka kubuta gobe kiyama amma in ba haka ba za ka yi wa Allah shishigi ka je ka wuce addinin abinda manzo Allah bai shar'anta ba ka je kana bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da shi wayannan abubuwan babu hujja a kansu ne ana yin su ne a matsayin ibada kuma babu hujja a kansu sadaka kuma ko ina ka je kai sadaka wa mamacinka ba sai ka tara jama'a ranar uku da hudu abun nan da bakwai da arba'in da shekara ba wannan biya saba sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce za a yi sai mu ce to kai kawo dalili shi ake nema wanda ya ce za a yi ibada shi ne ake nema ya kawo dalili abu kazan nan ibada ne Allah yana son sa ya yarda da shi abota masa da shi to sai a ce kawo dalilinka wanda ya ce ba ibada ba bane shine wa shine yake kan asali don ba a bauta bautawa Allah da hankali wallahu la ubadu bil uquli bal qurbuhu bi shar'ihil manquli Allah ba a bauta masa da hankali ana bauta masa da shari'a wanda aka dauko daga alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka zama ala basirati mai wayewa a addinin ka ka tafi akan hujja ba kame kame ba na wannan kuma yake cewa malam Allah ya malamai sun ce Allah yana bi mu bashi a mu guda 360 bashin ibada to an ce kuma raka'a bi ake yi a biya wannan bashin iya ake yi to ni ban san inda aka ce Allah yana bin mu bashin ibada ba sai dai akwai hadisin da ya zo dukkan gaban jikin mutum idan ya yi aiki da su za a bashi ladan sadaka shine sulama sai manzo Allah sallallahu ya ce ya ishe ka kai raka'a biyu na walaha in kai ko ina a gaban ka ta motsa to za baka lada adadin wannan gaban ka kuma wannan walaha mustahabi ne ba wajibi bane amma babu inda manzo Allah ya ce Allah yana bin mubashin ibada na gabai 360 na'am wannan yake cewa ina son wata mace ce in aura labari ya zo wa iyayena akan cewa ainihin iyayen tafi ma'ayu ne ni kuma ina son ta malam shawara shawara shine ka je ka aure ta maita wani abu ne a koyi me yake nufi da maita za iya lanka mutum ba mai ba a ce masa mai saboda haka ka je ka aure mata kar ka biye wannan kuma ba za ta cinye gaba insha Allah ya ce kuma malam matata muna tare da ita a lokacin da duk ta so za ta tafi anguwa mun daɗe idan na nuna mata cewa ko na ce mata ba za ta je ba ta ɓata rai a ranan babu zaman lafiya a gidan ɗin malam don Allah a yi mata nasiha Allah ya sa tana nan wato mutum bai zai bar matarsa a ce duk lokacin da za ta tafi anguwa kawai ta tafi ba ai bata zama matar kulle ba kenan bata zama an tsare ta ba kuma bai zama sarki a kanta ba in kika tambaya inda ya ga akwai maslaha ki je sai ce ki je inda ya ga kuma babu bukatan ki je sai a bara ki je ba kin cika yawo ko kuma ki bari sai lokaci kaza ki je ba kwanan nan kika fita ba jiya kin fita yau ma haka kuma gobe ma ki fita ki bari dai wani lokaci don haka mace asali ta dinga zama a gidanta ne wa na fi kunna wala tabarranna tabarrujal jahiliyatil ula ku zauna a gidajen ku ku lizimci gidajen ku kar ku dinga fita irin na jahiliya duk lokacin da mace ta ga dama ta sabi gelen ta kawai ta fita waje wannan ba ɗabi'a ce mai kyau saboda haka namiji shine jagoran matarsa shine sarki a kanta sai da izini shi yasa ya zo a hadisi in mace ta fita ta bar gidanta ba tare da izinin mijinta ba har ta je ta dawo mala'iku suna la'antanta saboda haka ki ji tsoron Allah na'am